Shugaban Ibman na ƙasa Cinedu Okoronkwo shi ne bayyana cewa ƙungiyar za ta ƙara kuɗin man fetur nan ba da jimawa ba bisa dalilin tashin farashin dalar Amurka a kasuwar canji. du ya bayyana haka ne a wata sanarwa mai ɗauke da sa hannunsa. Cinedu ya ce ya lura cewa farashin mai zai ci gaba da hauhawa idan dala ta ci gaba da tashi a kasuwar hada-hadar kuɗi. A nashi nazarin mataimakin shugaban ƙungiyar Ipman na ƙasa Abubakar Mai Gandi ɗakin gari ya ƙarin haske a kan bayanan shugaban ƙungiyar. Mu kan mu 'yan kasuwan mai masu zaman kansu muna cikin wani mawuyacin yanayi domin idan ka je ka ɗauko wannan mai ka zo ka sauke a gidan manka babu ciniki za ka ga mutane ba za su iya sayan wannan kaya ba saboda tsada shi kuma abin gaskiya abin ban tausayi ne idan ki zo har dai a nan cikin arewacin Najeriya ki duba yawancin gidajen mai ba su iya sai da mai sun kukkulli gidajen man su sun sa ma Allah ido saboda haka muna da ainihin ragowa na rashin ciniki kwarai da gaske ciniki ya riga ya yi ƙasa yana da wahala ma ka sauke mai har ka samu abin da zaka iya biyan ma'aikatanka sa'annan kuma ka samu abincin da zaka ci al'umma suna cikin tsanani na wahala. A nashi nazarin, ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Mikati ya ce dama dole a samu irin wannan yanayi muddin kaya sun fi masu son kayan yawa a kasuwa. duk lokacin da aka ce masu son kaya sun fi kayan da ke kasuwa yawa farashi yakan tashi idan kaya ya yawa a kasuwa babu mai saye farashi yakan sauka amma a maganan man fetur ba maganan saye da sayarwan ba ne kawai a'a ta wani hanya ake samo man fetur din ma'ana in za ka noma masara ko dawa ko masu yin fulawa ko siminti ko ababe irin nan, sukan amfani da alkalman da suke samu ne wajen sayan kayayyakin da suke sarrafawa har su samu ababen da za su sayar idan farashin kayan da suke saye su sarrafa su yi abin da za su sayar ya tashi to su ma fa dole farashin su na sai da kayan da suka yi wato suka sarrafa dole ya tashi a nan muna magana idan misali kuɗin sufuri na ɗauko man fetur daga ƙasashen ƙetare ya tashi farashin man fetur a najeriya dole ya hau muna amfani da dalar amurka ne ko kuma kuma mu ce kudaden ƙetare mu shigo da man fetur daga ƙasashen ƙetare farashin kudaden ƙetare ƙara tsada yake yi Shi ma ƙwararre a fannin kasuwanci da hada-hadar kuɗi, Dr. Ali Abdullahi na jami'ar kashere a Gombe ya ce cire hannu a tallafin mai da gwamnati ta yi shi ne sa farashin mai zai zama daidai da farashin kayayyaki a kasuwa. akwai abubuwa kamar guda biyu yanzu da suka taso masu ƙarfi wanda dole kusan farashin man fetur ɗin dole ya tashi na farko shine hukumar fetur ta duniya wato opec ta kawo wani yanayi na rage yawan man fetur da ake sayarwa a kasuwannin duniya da cewa su rage yawan kaso da ake bayarwa kuma sun rarrage kasashen saudi arabia da sauransu sun rarrage saboda haka farashin man fetur sai ya tashi daga dala saba'in da kaɗan da ake sayarwa yanzu ya kai kusan dala casa'in duk ganga guda ɗaya. To saboda haka wannan ya sa farashin man fetur ɗin a kasuwar duniya ya tashi sosai duk ƙasashe suna sayan man fetur da tsada. To tun da mu yanzu mun ƙi tace man fetur a cikin gida Najeriya za mu ba da ɗanye mu je mu siyo wanda aka riga aka tace. To kenan yadda ya tashin a kasuwar duniya haka za mu siyo shi da tsada mu shigo da shi cikin gida Najeriya. Na biyu akwai matsalar har yanzu a canjin kuɗi na naira da dala. Kwanakin baya Najeriya tana amfani da regulated foreign exchange system wani tsari wanda gwamnati take tallafawa darajar naira don kar ya faɗi kuma don ya zamanto yana da sauƙi wa 'yan kasuwa in za su je waje su siyo kaya kar su siyo da tsada don mutanen Najeriya su ɗan samu sauƙin sa. To an yi wasa da wannan waje wa'yansu suna amfani da wannan damar gwamnati za ta tallafa dala ɗin a farashin naira ɗari hudu da sittin a dala ɗaya a maimakon in an karɓa a farashin gwamnati a je a siyo kaya da sauƙi to sai su ɗauki wannan dalar da aka ba su a naira ɗari hudu da sittin sai su kai kasuwar bayan fage wato wajen 'yan canjin kuɗi biro da canji sai su je su siyar da shi a kaman naira ɗari bakwai da kaman ashirin ko da sama da haka. To kin ga mutum zai zo bai aikin komai ba ya ci riban kuɗi mai yawa duk dala ɗaya ya ci kusan naira ɗari biyu ake nema. To sai ya zamanto ana ta wasa da wannan wajen gwamnati sai ta ce ta janye ba za ta tallafa wa nairan ba. Saboda haka da aka sake yanzu darajar naira ya lalace ya yi kusan kaiwa naira kusan dubu ɗaya ne dala ɗaya. Amma mataimakin shugaban ƙungiyar Ifman ta ƙasa Abubakar Abubakar mai gandi ɗakin gari ya ba da shawarar mafita. Gwamnati dole ta ɗauki mataki na gaggawa a tabbatar da cewa waɗannan refinery namu na Najeriya sun fara aiki cikin wannan shekara. Sa'annan kuma a yi ƙoƙari a kawo wani nau'i kuma wanda za a iya amfani da shi maimakon ainihin amfani da man fetur. wato kamar yadda wasu ƙasashe ke amfani da wasu abubuwa daban-daban. Abin jira a gani shine irin matakin da gwamnati za ta ɗauka wajen gaggauta kawo wa al'umma sauƙi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.